Daga nan Washington gunduma Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 haka kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma a saurare mu ta hanyar sadarwar intanet kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu mu alheri Grace Abdu da Sarfidu Hashim Gumel ne muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin sufuri. Amma kafin nan muna da rahotanni biyu daga Najeriya da suka hada da neman haɗin kan ƙungiyar ECOWAS da ministan cikin gida Abdulrahman dambazau ya kan harkokin tsaro sai kuma kama waɗansu mutane 28 da aka yi a jihar niger biyo bayan wani rikici da ya janyo asarar rai da jikata da dama kamar yadda muka saba kowace ranar talata za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar nijar a wannan mako sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar wato tarho waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. manyan kasashen afirka uku mafi arziki a nahiyar najeriya afirka ta kudu da ghana sun kira jakadun amurka da ke kasashensu don bayyana musu rashin jin daɗin su ga kalaman batanci da ake zargin shugaban amurka donald trump da ambatawa a kan kasashen afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su haiti da el salvador su ma kasashen haiti da botswana sun kira jakadun amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu jin takaicin kan wannan maganar maras daɗi da Trump ya faɗa. Shugaban na Amurka ya wato ya girgiza mahalarta wani taron da ya a fadar White House, inda aka ce an ji shi yana cewa me yasa muke barin waɗannan mutanen ƙasƙantattun ƙasashe suna shigo mana ƙasarmu. Rahotanni sun ce Trump ya bayyana cewa ya fi son ga mutanen ƙasashe irin su Norway suna shigowa Amurka. ko a ƙasashen turai ƙasar norway fitacciya ce saboda ƙasar turawa ce farar fata zallansu yayin da ƙasashen da trump ke nuna wulakanci kuma suke na baƙaƙen fata da masu ruwan launin ƙasa-ƙasa rahotanni da ke fitowa daga ciki da wajen amurka na nuna cewa ƙasashen duniya da ma yanzu suna wa amurka da shugaban takallo waɗanda suka kama hanyar rungumar aƙidar launin fata trump dai ya musanta cewa ya yi wannan kalaman na ɓatanci a halin da ake ciki kuma shugaban amurkan donald trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutane da ke mayar da martani kan wannan kalaman ɓatancin da ake alakanta shi da shi wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar da taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice trump ya ce kwata-kwata sanata dick durbin ɗan jam'iyyar democrat da ya fara fasa kwai game da kalaman na trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin da taron da aka gudanar kan shirin daka wato shirin samar da kariya ga 'yan yaran da aka shigo da su a amurka tun suna ƙanana lokacin taron da aka gudanar ranar alhamis a fadar white house an fitar da rahoton cewa trump ya alakanta bakin haure da ke zuwa amurka daga ƙasashe irin su haiti da el salvador da kuma nahiyar afirka a matsayin kaskantattun ƙasashe wakilan gidan wato wakilin gidan jaridar washington post josh josue wanda ya fara ba da labarin cewa trump ya furta wannan kalamin ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa yanzu mukarraban trump a white house sun fara faɗa cewa mai yiwuwa ne trump ya yi wannan magana amma ba ainihin wannan kalaman batancin ya furta ba a jiya litinin ministan harkokin kasashen wajen rasha sergei larov ya ce rasha ba ta goyon bayan shugaban amurka donald trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar kasa da kasa da ta takaita shirin nukiliyar kasar iran ranar juma'a ne trump ya ce wannan shine karo na karshe da zai janye daga sakawa iran takunkumin da amurka ta amince ɗagewa ƙarƙashin yarjejeniyar shekara ta da goma sha biyar. domin baiwa 'yan majalisa da kasashen turai kwanaki 120 su samu hanyar gyara abin da ya kira abubuwan da suka lalace a cikin yarjejeniyar. Lavrov ya faɗi jiya litinin cewa idan har Trump ya ci gaba da aiwatar da abubuwan da yake barazanar ya yi na ficewa daga yarjejeniyar akwai mummunan sakamakon da ka iya biyo baya tunda ba shakka Iran za ta daina aiki da ka'idojin yarjejeniyar. Amurka da Rasha da Birtaniya da China da Faransa da kuma Jamus su ne suka haɗa kai suka samar da yadda domin tabbatar da ganin cewa iran ba ta ci gaba da shirin nukiliyar ta ba wajen yin makamai iran dai ta nace da cewar shirin nukiliyarta na zaman lafiya ne to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a benin washington dc a jiya ne shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce turkiya za ta mamaye wata sabon rundunar sojoji dubu da amurka ke marawa baya da aka girke a bakin iyakar siriya da kurdawa da yake jawabi ta kafar talabijin shugaba erdogan ya ce amurka ta amince da cewa ta ƙirƙiro wannan rundunar ta mayakan 'yan ta'adda a kusa da bakin iyakarmu mu aikinmu ne mu ga cewa lalle mun natsar da 'yan ta'addar kafin a haife su ana ci gaba da samun zaman ɗarɗa tsakanin amurka da turkiya inda erdogan ke ci gaba da tabbatar da cewa dakarun turkiya a shirye suke a kowane lokaci su yaƙi mayakan rundunar gamin gambiza kurdawa da siriya da ake kira ypk jami'an amurka sun faɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa sabon shirin wani bangare ne na yunkurin mayar da hankali kan tsaron iyaka a arewacin siriya maimakon yaƙi da ƙungiyar is labaran duniya kenan kuka saurara Toma da labarin mu faro takon a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dambazo ya kai kokon bara ga jami'an kasashen ecowas dangane da harkokin tsaro wakiliyarmu madina dauda na dauke da ci gaban rahoton sakamakon wani bincike na musamman da ta yi gwamnatin najeriya ta lura cewa akwai alamun yaduwar ƙananan makamai a hannun al'umma da ke ƙarƙashin ƙasashen ecowas wanda yake taimakawa wajen ƙara hura wutar rikici da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma wanda a halin yanzu ya mamaye jihohi da dama da ke arewa har da ma waɗanda ke kudancin ƙasar wanda idan ba a daƙile shi a yanzu ba zai iya kaiwa ga iyakokin ƙasashen na ecowas akan haka ne ministan kula da tsaron cikin gida na najeriya abdurrahman bello dambazau ya gana da manyan jami'ai da ke ofishin ecowas da ke birnin tarayya abuja inda ya nemi shugabannin ƙasashen ecowas da su kawo ɗauki domin a magance al'amarin. Abdurrahman Bello Dambazau shine ministan kula da tsaron cikin gida a Najeriya. Duk wata ƙasa cikin goma sha biyar ta ECOWAS suna da wannan matsalar. Saboda haka yi sa muka ga cewar ya kamata a zo a zauna. Akwai protocol da aka yi tun takwas. wanda ya ce ya ba makiyaya dama su ratsa daga ƙasa zuwa ƙasa amma ya tsara yadda za a bi ka'idan abin yadda cewa ba za a samu matsala ba amma har yanzu babu wanda ya duba wannan protocol ya din ya ga cewa wannan tsarin an bi shi yadda ya kamata. Shi kuwa kwamishina na ECOWAS mai kula da kasuwanci zirga-zirgar mutane da dukiyoyi Alhaji Lawali Shu'aibu ya bayyana ganawar a matsayin abin da ya dace. Wannan shawara da ya kawo mun ɗauke ta da hannu biyu kuma ba tare da ɓata lokaci ba muka ce ya kamata a yi taro na ministrori masu kula da zancen tsaro daga nan zuwa wata ɗaya mu kuma kabin a yi wannan taro da ecowas da gwamnatin najeriya sun kafa wani kwamiti wanda ni nake jagorancin shi wanda zai kumshi eh, jami'ai na ecowas da na free movement da masu kula da aikin noma da kiwo da masu kula da aikin security su ma gwamnatin najeriya za su bado mutum biyar masu kula da zancen security da zancen noma da free movement musamman mutanen masu kula da immigration za mu hala wannan tantamna tun daga jibi in allah yarda a nasa ra'ayin ɗaya cikin manyan 'yan kasuwa a najeriya adamu garba ip solutions ya ce yana goyon bayan nada kwamiti da aka yi inda yake cewa duniya kasuwanci shi yake haɗa kan mutane ba wai tara su a wuri daya a sa su a cikin wani boundary a ce ku yan ƙasa kaza bane yake hada kan mutane kasuwanci shi yake hada kan mutane idan gwamnati ta bude hanyar kasuwanci tsakanin mutanen kauye da mutanen birni da mutanen Rivers da mutanen Abuja da mutanen Kano da mutanen Enugu babu yanda za a yi wani dan wani wurin ya fara da dan wani wurin saboda kasuwa na ni ina Enugu akwai abin da nake sayarwa dan Kano dan Kano akwai abin da yake sayarwa dan Oyo dan Oyo akwai abin da yake sayarwa dan Benue saboda haka babu wani hujja da zai kawo abin da yasa za ku tashi kuna kashe juna a yanzu dai 'yan ƙasa za su sa ido a ga yadda yunkurin zai yi matukar taimakawa wajen inganta tsaro ba ma a najeriya kaɗai ba har da sauran ƙasashen na ecowas madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya a halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar niger ta ce ta kama mutane 28 bisa zargin ta da wani rikici da ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma jakata waɗansu 20 da suka haɗa da ɗan sandan kwantar da tarzoma da aka karya wa ƙafa a ƙauyen guni da ke ƙaramar hukumar muya wakilin mustapha nasiru batsari na ɗauke da ci gaban rahoton rikicin da ya barke ne a ƙauyen guni da ke yankin ƙaramar hukumar muya bayan da 'yan ƙungiyar izala suka buɗe wani babban masallacin juma'a a garin asp ɗan ina abubakar shine kakakin 'yan sandan jihar niger kan mutum kusan ashirin da takwas suna wanda bincike da in suna da hannun ba da kare bincike zai nuna ko. Shugaban karamar hukumar Muya, Honorable Yahuza Muhammad ya ce tun da farko dai su ne suka bayar da umarnin gina wannan masallaci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Na ba da domin a matsayin na a gonatance sha ya dace a gina wannan masallaci ko bata dace ba kuma na ba da a gina ta. Ga dai abin da wasu daga cikin mutanen garin na Gu kuni ke cewa akan wannan al'amari. To suna na Mudi Alhassan ni na Chief Imam Central Mosque na gune watan limamin 'yan ɗarika. Amma game da maganar masallacin Juma'a tun farko dama ba da biyo ta inda ya kamata ba ne saboda menene? Yanzu ba ku yadda ma dai abu da masallacin ba. A to gaskiya ba mu yadda ba saboda me abin da yasa ba mu yadda ba gaskiya muna fargaba har yanzu fa da shoran rina akwai jama'an mu wanda yake wala har yanzu bamu san inda suke ba. Muhammad Badamasi wanda aka fi sani da suna dan baba ni ne shugaba na majalisar malamai a cikin garin Guni a bangaren Izala. Iyalanmu, yaranmu, iyayenmu duk gabaki ɗaya sun tarwatse sun bar gidan wanda hatta magoya baya da muke tare da su ahli sunna na cikin wannan gari yanzu babu wanda ya sai inda iyalansa yake mafi akasari daga cikin. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin shawo kan al'amarin in ji daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi. Ta kuma ko yanzu abin da muka nema da su 'yan izala kenan su yi hakuri mu za mu bi duk hanyoyin da za mu bi mu tabbatar sun samu masallacinsu ba hana kowa ya yi addinin shi ba. A halin da ake ciki kuma kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP ɗan inna Abubakar ya bayar da tabbacin mutuwar wasu mutane bakwai ta hanyar ƙonewa ƙurmus a sakamakon wani mummunan haɗarin mota a kan hanyar Mina zuwa Bidda a ranar Litinin ɗinnan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. haka yake kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake wadege. lafiya uban girma kai nake wa bege ya na ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce da ni Baitin ya ba aiki ne ya ilahi dubi, karka shafa roƙo na ziljada da hasbi, ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musu dafa habibi. Shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da jirgi. Lafiya uban girma kai nake wa bege. Tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe. Arzikin banu Adam mai sufa a washe. Shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe. Dole ne ya burge kaya wuce wa kushe. firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe banguri in sara bar arzikin halittu Kau bara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu, kai na bawa komai na gashi na mutuntu. Shugaba komai ne wa ya kai ma aiki, du cikin halittu kawuwa ya aiki jaki, bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki, shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki, tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki. Rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka. An tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka. An tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka. Waye ake wa bege ne kwacin irinka. Dukan faɗin da ba kai ma to. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. mai saurare bai manta ba, shirin namu na wancan mako ya zo ƙarshe ne da tambayar da Mahmud Kwari ya yi wa bakonsa Alhaji Sani Sambo Dan Fulani shugaban kungiyar masu manyan motocin da kun kaya ta ƙasa reshen jihar Kano ta NATO. Cewa mai yasa ba su tinkarin gwamnati akan batun gina inda manyan motoci za su rika hutawa akan manyan hanyoyi, wanda rashin hutun ke haddasa haɗura akan hanyoyin. inda bakon nasa ke cewar sun ankarar da gwamnati akan haka kuma ta gina wasu wurare 'yan kalilan tana kuma shirin gina wasu wuraren. A yau shirinmu zai ci gaba da wannan tambayar da wakilinmu Mahmudu Kwari yayyana cewar. Amma lokacin da kuka baiwa gwamnati shawara kan cewa ga wuraren da ya kamata a yi tasha-tasha ta dakatawar motocinku da direbobinku misali. ba ku bayyana mata yadda ya kamata a tunkari abin bane misali kawai dai wuraren kuka ce ya kamata a yi a mun bayyana saboda ko a doka da ko a majalisa mun je majalisa ya kai sau uku akan wannan lamuran kuma kowace shiya da jiha suna iyaka kokarinsu mu kaman kaga nan a kano saboda irin wannan abin ne ma muka shiga yarjejeniya da gwamnati na wajen wani fakin da yake da katsalle wanda wasu matsaloli sun hana wajen ya fara aiki duk da yunkurin da aka yi to irin wannan shi muke yi ba ma tsayawa muna tura amma ita gwamnati din tana da eh, takaitaccen samu eh, abu ne ba boye ba wanda samu ya yi ƙasa tun daga shigowar gwamnati da sauransu so samun nan da ya yi ƙasa sai ya zamanto aikin da za a iya yi ma ya yi ƙasa akwai zancen sabuwar dokar sifiri ko kuma kudurin sabuwar dokar sifiri da yake gaban majalisar dokoki ta ƙasa hmm. kun ba da gudunmawa a cikin wurin taya da daftarin doka nan ne idan haka ne kuma wannan matsaya wani shawarwari kuka bayar kuma ya kuke so ya kasance yauwa wannan wannan kudurin doka yana tafiya akan abu guda biyu na farko akwai ta hukumar da za ta zamanto tana gyara wannan titunan tana ba da lasis da sauransu sai kuma ɗaya hukumar da za ta tsaya ita ta tsaya a kan doka kowa ya tsaya bi doka na tsarin da za a zo da shi ina gani in dokar ta karbu kusan wannan hukumar gyara tituna za ta shiga karkashin ɗaya za ta haɗe ta ta zama suna tare mun je a kirkiro dokar ba ma ciki amma a yadda za a yi dokar mun je majalisa kuma ina ga mu muka fara zuwa muke fara zuwa wajen zama kuma mu ne na ƙarshe muke jira wajen karɓar jin ra'ayin eh, jama'a ba don komi ba saboda mu abin a kanmu saboda mu muke da jari a kan titi ko ina ka je za ga jarinmu ne a kan titi so dole ne mu tsaya mu yi abin da zai kare shi saboda ah, a tsira da rayuka da dukiya duk abin da ya dace mun yi a rubuce kuma mun je mun yi eh, baka da baka saboda ba zan manta ba na ƙarshe ma haɗin gwiwa aka zauna da su majalisar dattawa da da ta wakilai tare aka yi wannan eh, na ƙarshe yarin na ƙarshe hmm. wanda kuma mun je kuma zama da ake musamman na kan maganar eh, harkar sufuri na shekara-shekara da ake yi da ministry na sifiri shi ma kullum muna zuwa duk abin da ake muna zuwa da namu a rubuce saboda mu aikatau ne kafin wani a ofis ya rubuta mu mun yi shi experience mu yayi mana kuma mun kawo shi wai idan zan tambaye ka tunda ka ce kun shi shiga kun ba da gudunmawa menene alkiblar ita wannan ƙudurin doka na a kyautata harkar sufuri a najeriya me tartibi me tsina sa gaba wal uh, uh, na farko dai shine a samu tsaftatattun tituna wanda za a rika su masu amfani da titi za su bi su su hau su lafiya su sauka lafiya lafiyayyun tituna eh, mm. ah, wannan lafiyayyun tituna ba za su samu ba sai an shigo da wannan 'yan kasuwa duk tsarin yana ciki yadda in abin da 'yan kasuwa ne za su shigo da yadda za a yi da su da sauransu inda ya kamata a sa toll gate inda za a sa inda ya kamata sa abin gwada nauyi saboda rayuwar titin ya rika tsawo a daina dora musu wanda suka fi <laughs> sai kuma eh, ɗaya bangaren inda wa'innan dokokin kuma da za a aiwatar in ka yi kaza ga abin da za ka yi in ka yi kaza ga laifin da ka yi ga abin da za ka yi da sauransu wannan shine wannan abu ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu Mahmudu Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa harshen jihar Kano, Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Sai kuma sabon mako za ku ji ƙarashin wannan hiran. Yanzu ku a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lebanon wacce ta bayyana cewa askarawar rundunar sojan musamman da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasashen waje sun kai samame a ƙauyen agelal da ke gundumar arlit inda suka tayar da hankalin jama'a kafin su damƙe ibrahim alambo da ahmadu intidan da talagisa da adam musa da adam aborak waɗanda tuni aka garzayo birnin ya mai da su a ci gaba da farautar tsohon kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen mng gumar bidika wanda ake zargi da safarar miyagun abubuwa kala-kala in ji lebanon jaridar lanketar na cewa babban alkali mai shigar da kara da sunan gwamnatin nijar ya kulle wasu mutane da aka aika gidansa su kai masa kyautar mota kirar hundai wacce ta fito daga hannun wani mutumin da bai jima da fitowa daga kurkuku ba da sunan beli a tunaninsa zai ci hancin babban alkali a mayar da shari'a share ɗaya sai dai kash ba wurin ba ne karambanin akuya ta talar da kura har ramunta jariyar ta ce ya zuwa yanzu an shiga neman wannan mutum ruwa a jallo yayin da aka sallami waɗannan 'yan aike daga inda suke tsare jaridar le ta ruwaito cewa iyalin kanal da balga abdullahi sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari game da rasuwar wannan hafsan da ya shafe lokaci mai tsawo yana aikin tabbatar da tsaro a ƙasar cote d'ivoire kafin a kwantar da shi a babbar asibitin ya mai jaridar ta ce abin ya faru ne a ranar 5 ga watan oktoba 2016 amma har yanzu ba wanda ya san dalilan rasuwar kanal da balga har ma wasu na hasashen guba aka bashi mafari kenan da yayar mamacin aminatu da balga ta rubuta wa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wasiƙa don ganin an gudanar da bincike akan wannan mutuwa da ke ci gaba da ɗaurewa dangin kanal ɗin kai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla sai kuma kaɗan daga cikin rayu da kuke aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Soja ga rawa ga yaƙi, askarawan Najeriya, sojojin Najeriya, dole a yaba muku. waɗanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala shi ji amin ku da kuka saura Allah ya ba ku damar jajircewa da sadaukar da kai wajen tabbatar da dunkulalliyar ƙasa Najeriya ba don Allah ba ba don ku ba da tuni maƙiyan ƙasar nan sun shafe ƙasar nan daga taswirar duniya yayin gudanar da aiki ina kira a gare ku da don allah a bi doka da oda ta hanyar mutunta haƙƙin bil'adama duk wanda ya taka doka doka ta taka shi Baffa Adama Refata daga ƙaramar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin da sa sakkwato ga danokar Gombe. Na aiki isa ne saƙon ganin daga sarakunan na Arewa da malumma da masu faɗi a ji wallahi su hito tsakanin da Allah su faɗi gaskiya har ka tsaro ba janar ba ba ɗaya ka saka ma ido da sojoji ba kowa shina da tashawa don wallahi inda an da an hito wadda inyamurai sun ka taɓa yi da ɓare sun ka sha musu kai samarai su sun ka bi su tunda dai mutane ba a jamina ba a duk maka ka a a gani Allah ka ba kasar mu laya. assalamu alaikum sashin Hausa na murya America mai magana ni ne Abdul Abdulmalik unguri a yau ina so na yi amfani da wannan dama ne mai kira ga matasan mu akan su rungumi sana'o'in hannu kamar irin su gyaran ce da wayar ɗin wutar lantarki a bar zaman banza kada mu jira gwamnati mu ce dole gwamnati ce ta ba mu aikin gwamnati tukunna za mu yi sana'a saboda rashin sana'a yana jefa matasanmu cikin matsaloli na halin rayuwa. ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta kura da Ghana sun yi kira jakadun Amurka da ke a su don bayyana musu rashin jin daɗin su da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa akan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su Haiti da El Salvador. a halin yanzu kuma shugaban amurka donald trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutanen da ke mayar da martani akan waɗannan kalaman ɓatanci da ake alakantawa da shi wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata akan batun shige da fice trump ya ce kwata-kwata sanata dicky durbin nan jam'iyyar democrat da ya fara fasa kwai game da kalaman na trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar a kan shirin daka. jiya litinin ministan harkokin wajen rasha sergei larov ya ce rasha ba ta goyon bayan shugaban amurka donald trump kan kiran a sake ta fasalin yarjejeniyar kasa da kasa da takaita shirin nukiliyar Iran. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ma ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. ko ku yi muhawara a shafinanmu na facebook da twitter za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet yanzu a madadin sarfidu da solomon da kuma mu greg burns alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.